zababbun ayyuka bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka Shirin da kan yin dubi ga ayoyin Alkur'ani mai tsarki game da hadisan ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka, waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. A shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani kan kyakkyawar ɗabi'ar kunya. kuma ta hanyar wannan ɗabi'a ce Allah maɗaukakin sarki ke kare mutum daga faɗawa cikin saɓonsa. Shirin na yau ma zai ci gaba da ɗabi'ar ta kunya musamman ma wajen mu'amala tare da mutane. Kafin shiga cikin shirin bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. masu saurare shirin zai fara da hadisin shugaban mummune Ali bin Abi Talib alaihi salam wato inda ya siffanta wannan ɗabi'a da hasken imani. Hakika cikin littafin Oyonul Akhbar an rawaito hadisi daga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam yana mai cewa imani kamar itaciya ce tushensa shine yaƙini ko kuma mu ce tabbaci reshensa kuma shine tsoron Allah haskensa kuma shine kunya ‘ya'yanta kuma su ne karamci. Hakika ɗabi'ar kunya wajen mu'amala tare da mutane na daga cikin hanyoyin da suke kare soyayya da kyakkyawar alaƙa a tsakanin al'umma da kuma zamantakewa. A cikin littafin Tuhuful Okul, cikin wasiyoyin da shugabanmu Imamu Sadiq alaihi salam ya yi wa sahabbansa ya ce, Kada ka kawar da kunya da ke tsakaninka da ɗan uwanka, ka ƙara ƙarfafa ta domin kawar da kunya na a matsayin kawar da soyayya, kuma ƙarfafata ta shi ne ƙarfafa soyayya da ke tsakaninku. Masu saurare, hakika masoyin Allah kuma mai shiryarwa zaɓaɓɓen shi amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka ya shiryar da mu cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya yana taimakawa mutum wajen ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u masu girma a cikin littafin raudatul wa'izin an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka na cewa kunya bata kasance ga wani abu face ado ba Alfahasha kuma ba ta kasance ga wani abu face muni hakika kowane addini yana da halitta halittar musulunci kuma tufafinsa shine kunya babban malamin nan sheikh rida cikin littafin majazatin nabawiya ya nakalto ƙaulin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa na cewa kunya ita ce tsarin imani ƙarƙashin wannan hadisi Babban malamin ya yi ta'aliki dangane da wannan isti'ara da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan hadisi da ya gabata ya yi inda ya ce to abin da ake nufi da hakan shine imani daban gaskiya domin mutum mai yawan kunya kunyar tasa takan hana shi abkawa cikin sabo idan kuma kunyarsa ta rage imaninsa ma yakan watse har ila yau masu saurare wasu nasosi na daban sun bayyana mana cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya shine suturta ayyukan mutum da hakan zai kasance taimako ne gare shi wajen tsarkaka. A cikin littafin Malla ya hadar hulfaƙi na shek saduk an rawaito hadisi daga shugaban masu kunya da kuma imani Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka inda ya yi wasiya zuwa ga wasiyinsa Imam Ali alaihi salam ya ce ya Ali Suturar Musulunci shine kunya, adonsa kuma shine cika alkawali, to mutuncinsa kuma shine kyakkyawan ayyuka, gimshikin shi kuma shine tsoron Allah, kuma kowane abu na da tushe. Tushen Musulunci kuma shine soyayyenmu ahlul bait. A wani hadisi na daban kuma an bayyana cewa rashin ɗabi'antuwa da kyakkyawar ɗabi'ar kunya yana yin sanadin bayyanar aibin mutum da kuma ƙaruwar aikata saɓo gami da yaye hijabi na imani daga gare shi a cikin littattafan tuhuful okul da al na sheik Mufid har rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na cewa duk wanda ya yi jifa da suturar kunya ba shi da wani abu na ɓoyewa. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hakika cikin littafin Oyonil Hikim wal Mawa'iz an rawaito hadisi daga shugabanmu shugaban masu ta Allah Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ce ƙarshen kunya mumuni ya ji kunyar kansa ka kyautata kunya kuma ka fara kyautatawa daga kanka hakika kuma kunya da kamewa na daga cikin abin da ke haifar da imanin bawa, hakika kunya ɗabi'un ‘yantattu ne, kuma tafarkin masu biyayya ne. Masu saurare ɗabi'ar kunya, in ma ta kasance daga Allah subhanahu wa ta'ala sai bawa ya ƙauracewa abin da Allah yake ƙi ko kuma kunyar mutane wajen ƙauracewa abin da su kansu mutanen suke ganin sa maras kyau ko kuma kunya kai wato kunyar kai ta hanyar ƙauracewa abin da zai sanya mutum ya ji kunyar aikata wani aiki da yake mummuna a karan kansa dukkanin waɗannan nau'i na kunya na daga cikin kyawawan ɗabi'u masu albarka kuma suna samarwa mumini muhimmanci da mafi yawan albarka wannan shine abin da shugaban imam sadiq alaihi ya shiryar da mu cikin hadisin da aka rawaito a littafin kafi na sikatul islam kulaini imam alaihi na cewa kyawawan ayyuka guda goma ne idan za ka iya su kasance gare ka to su kasance domin su suna iya kasancewa ga mutum ba su kasancewa ga ɗansa wato saboda ana samun su ne ta hanyar ƙoƙari ba wai ta hanyar gado ba suna kasancewa ga ɗa ba su kasancewa ga ma'aifinsa su kuma kasance ga bawa ba su kasancewa ga ubangijinsa sai aka ce ya ɗan ma'aikin Allah wasu kyawawan ɗabi'u ne waɗannan sai Imam alaihi salam ya ce gaskanta rashin damuwa wato ƙauracewa kwaɗayin abin da ke hannun mutane gaskiyar harshe wato gaskiyar magana cika amana sada zumunci girmama baƙo ciyar da matambayi wato mai yin bara sakawa ma'aikata wato biyan su akan lokaci da kuma kyakkyawan biya kiyaye haƙƙin maƙwabci da kuma kiyaye haƙƙin aboki, wato ya kasance mai ba su kariya cikin cikin kyautatawa kuma dukkanin waɗannan ɗabi'u shugabansu shine ɗabi'ar kunya. Masu saurare ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya da dukkanin misdaƙinta da ya gabata shine amsa kiran alkur'ani mai tsarki ta hanyar koyi da sahibin mai ɗabi'u masu girma da kuma koyi da dukkanin kyawawa da kuma koyi da dukkanin kyakkyawa na ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. Hakika kunya ta kasance ɗabi'arsa a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu imam ja'faru sadiq alaihi cikin wata hutuba mai tsaho da ya yi inda a cikin ta ya ambato halayen annabin rahama tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare kuma da iyalan gidansu tsarkaka daga cikin bayanin da ya yi yana mai cewa duk da irin girman sabonsu da mummunan ayyukansu wato larabawa saboda haƙurinsa tausayi da rahamarsa hakan bai hana ubangijinmu ba tayar da fiyayyen halitta da kuma mafi so da ƙauna daga cikin annabawansa da kuma mafi karanci muhammadu dan abdullah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka zuwa gare su ba saboda kyawawan ɗabi'unsa kunya ba taɓa rabuwa da shi ba kuma halayensa shine karanci na fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin biyayya da fiyayyen halittu da kuma koyi da ɗabi'unsa don albarkar riko da wilaya iyalan gidansa tsarkaka. Ma saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad Awal Usman Kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.